na riga na sake bambata ba da Allah yanzu ka je wannan ƙauyen da aka musu sallah haka ya ce ko ka je ka fara aikatawa ba da haka ake fara ba za a yi haƙuri tukun a yi a karantar da su su fahimta mutane suka fahimci addini aikin yana da sauki amma in ba a samu juriyar su fahimta ba to ana samun matsala ina limanci a jami'a ina tuna shekara goma sha biyar da suka wuce wata rana wannan kissar da zan baku shekara sha uku da suka wuce ne ina limanci sai ya zama an yi wata musabaka ta ƙasa a jihar da nake limanci a jami'ar sai sallar juma'a ta kawo jami'ar saboda an yi wani taro a cikin jami'a din sai wani ɗan uwa ɗalibin ilimi sai zo da wani arama daga ƙauye mai almajirai irin na tsangaya wanda nima product ne na tsangaya irin malaminmu na tsangaya na da suka zo masallaci to yawanci a jami'a za a yi khutba yawanci before a yi larabci mukan dan yi takaita sakon khutba da Hausa sai a yi turanci sai kuma a yi da larabci haka ake yi shi da ya zo sai muka yi rashin sa an gama Hausa ana turanci shi wannan ustazu din sai ya ɗauko aran man kauye zuwa masallacin suka shigo haraba sai ji ana turanci sai ya yi shuru sai ya taɓa wanda ya kawo shi ya ce ne ya ce ya ce nan kan yana ka kawo mu ne ya ce masallaci ya ce nan ɗin ya ce eh ya ce wannan wa yake magana ya ce liman ne liman ɗin ya ce eh ya ce me yake yi ya ce ya yi shuru ya ce sai shi araman ya ce nasaranci sai shi wanda ya kawo shi ya ce turanci dai ya ce ka ce nasaranci ya ce e ya ce a nan da yake yake yace nasarancin me yake yace hudu ba ne hudubar da nasaranci yace eh me yasa yake sai yace a nan nan akwai wanda ba sa jin Hausa a nan gidan aka ce eh sai yace to su musulunta mana <laughs> yace yace masa aran ma <laughs> ya ce masa a ranar ai musulmai ne ya ce a ba wane ya ce ya ce ya ce wane yahudu sun gama da ku yanzu kai ka yadda akwai musulmin da baya jin hausa har liman ya yadda ya rika nasaranci don ya yi mai don a bi shi sallah ya ce al'amari ya lalace yanzu kai ka yadda akwai musulmin da baya jin hausa ya ce akwai ya ce a yahudu sun gama da ku sai tattara abin sallan sai ya ce in kun gama same mu a waje ya ce ni dai ba zan yi ba ya ce liman da nasaranci liman akan mimbari ya nasaranci kaga ai rashin sanin cewa yare ne idan shi nasarancin ya zama haramun to me ya mai da hausan mu ko fulatancin mu ko kanurancin mu ko yarbancin mu addini ai yare ne kadai kawai ba wani abu bane lita'arafu ne ai kawai ai amfanin harshe harshe isar da sako ne ai ba wani abu bane a ciki idan mutum ya koyi wani yare na turanci ko yarbanci don ya je ya da'awa zai iya samun lada a ciki ya zama dai manufar an koya ne don me don a isar da saƙo kuma kuskure ne don ka iya turanci ka ɗauka wai yanzu turanci shine wayewa saboda muna da irin wannan musamman irin biranenmu kaduna abuja da lagos sai mutum ya zauna iya turanci sai rika tunanin wai duk wanda bai iya turanci ba ƙauye ne wa ya gaya maka shi fa turanci language ne kawai yare ne duk ilimin da ke cikin turancin ana mai da shi wani yare akwai shi da larabci akwai shi da faransanci akwai shi da yare kala kala shi sako ne kawai na isarwa ta aka yi turancin ya zama wani special yare da har mutum yanzu a gidan sai da shi ƴaƴansa ba larabci babu sallah fala saddaka wala sallah shi yaren iyayensa fulatanci bai iya ba bai koya musu ba in ma iyaye banta wai sai sun yi turanci wai me dalil a nuna a gidan ya waye har muna tunanin wai elite wayayyu intellectual su ne suka iya turanci waye gaya mata a yanzu sai mutum ya karanta phd a history ko computer ko engineering ko ma medicine ko ma menene ko lo shi ya yadda is an intellectual amma wanda ya haddace qur'ani yake tafsiri is not an intellectual shi fa PhD nan duka da asatirul awwalin aka kokulla shi labarai ne da wasu mutane kawai kai ta reviewing amma kai ka zama intellectual wani ya zauna ya muku tarawihi da tahajjud da ka ana yana tuntube yana tada shi in ya dawo da ba yayi riba sai kaga ya ketare kuma duk inda aka kira magana da hausa zai kawo ayar da take magana a kai amma shi is not an intellectual kuma kai phd ko thesis muka kwace muka ce kawo da ka wallahi hukuncin kisa ne sai dai aka shiga ba za ka iya ba kai karbutan ba za ka iya ba amma shi fa ba rubutun kansa ya haddace ba maganar Allah subhanahu wata'ala ya haddace kuma ya san ma'anarta amma shi is not an intellectual a fahimtar ka ai kaga an an an an wautar da mu an cuce mu wannan misali ne mai sauki an cuce mu har mu waye gari littafin da ya fi kowanne daraja a duniya yaren da ya fi kowanne daraja da aka saukar da qur'ani amma tare da wannan wanda ya san wannan is not an intellectual mutum amma wanda yake da phd a sociology shi is an intellectual da allah an yi adalci a wannan hukuncin ba a yi ba in ka ce shi mai phd is an intellectual a sociology history ba mu damu ba amma dai ka'ida aran ma da san qur'ani su ne a sabiqun al-awwaluna sauran sai abi bayan su haka ake yi to duka sai su shiga ba mu yi musu ba amma inda muke musu shine ka sa wancan kuma ka cire aran ramma masanin qur'ani a nan ne muka ce ba a yi daidai ba ko ba a yi adalci ba kuma kai an cuce ka da addinin ka kai baka fahimta ba shi yare iya da amfani in ka iya shi kuma ina goyon bayan mu koyi yarurruka da yawa don maslahar addini da abin da ya kama da wannan amma kar mu takaita wayewa da ci gaba a wani yare guda ɗaya musamman yaren ma da ba namu ba ne inda zai yiwu da akwai ah, yare ɗaya muka iya a najeriya inda za a mai da dukkan hausa shine official language ko yarbanci ko inyamuranci a ce shi kowa ya iya wallahi da karatu ya zo da sauki wa 'ya'yanmu matuƙa da gaske shekara nawa muka yi muna karatu ba mu gane cewa wai calcium kanwa ake nufi ba muna chemistry shekara nawa aka yi mara ba mu wahala yanzu tun zuwan mu JSS1 inda ina zuwa a JSS1 sai kace mun calcium kanwa walla da ka huta shaddan shi amma aka yi muka yi ta haddace calcium calcium hydrogen helium kaza duk abubuwan da muka sani ne ba haka aka yi ta yi ba abunan potassium nake so in ce inda mun sani potassium kan ake nufi da an huda shadda mu to haka muka zauna muka yi tayi sai a baka abu da wani yaran sai ka gama wahala sai a ce wai kaza ake nufi sai ka ce a yanzu wannan ne shi ake nufi mu gane ba yara sukan je su yi biology a ce skin wallahi bai gane fata ake zanawa ba a zauna system ɗin jikin mutum respiratory system a zana abubuwan nan da da hausa ake bayani da duk mutane sun gana a ce wannan hanta ne wannan koda ne wannan kaza ne yaro tun a gidansu ya saba ci alayya ko a sallah karamar sallah kana faɗa sai gane amma sai a je a yi ta wahala sai wani ya je jami'a sai gane ashe waɗannan ake nufi duk wannan wahalan da muka yi to yare idan aka koya maka ba da na